الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna جدد godiya ga Allah tabaraka wa iko na sake halarta a wannan makaranta ko in ce masallaci na makaranta hadda alkur'ani mai girma a wannan gari na shagari yau laraba domin ci gaba da karatun da muke gabatarwa a cikin littafin alwajizu fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz littafin da mawallafi waton a doktor abdulazim bun badawi ya wallafa kamar yadda an ka sani muna karatu a babin jana'iza a cikin wannan littafi ko in ce kitabul jana'izi littafi ko ɓangare wanda ya kunshi magana akan jana'izoji wato jana'iza alhamdulillah mun yi nisa kuma mun zo ƙarshe a wannan kitabi ɗin a inda mun kai ƙarshen waton bizni mamaci ƙari bizni shi da kuma bayan an ƙari bizni shi a tsaya na ɗan lokaci a yi masa addu'a a roƙon masa gafara a roƙon masa jimriya da na da dauriya wurin ba da amsa tambayoyin da ake masa a wannan lokaci ne sa’an da kuma waton bayani a kan abin da ya biyo bayan wannan addu'a waton ta'aziya kenan wanda za a yi ga 'yan uwan mamaci kamar yadda bayani ya gabata satin da ya wuce addu'a daban ta'aziyya daban addu'a a roƙon mashi mamacin gafara a roƙa masa lilwar kabari a roƙa masa Allah ya ba shi ikon karɓa tambayoyin da ake masa da dai sauransu ta'aziyya kuwa 'yan uwan mamakin za a ba su haƙuri a hankurtar da su a wani bagire ne ake yin wannan ta'aziyya ana yin ta a kowane bagire ana iya yin ta'aziyya a kan hanya ana yin ta'aziyya a gida sai dai ta'aziyya a cikin makabarta sunan malumma sun karkata zuwa ga ba a yi a cikin makabarta kamar yadda bayani ya gabata satin da ya wuce to idan an yi cikin makabarta ba to shi kuma bai zan lingin da har za a tsananta ma wanda ya yi haka nan ba a cikin makabarta yau magana ne akan ta'aziyya da kuma abin da mamaci zai umfana da shi waton bayan an ƙare lamarinsa gaba ɗaya shin akwai abin da shi mamacin zai ci gaba da umfana da shi wannan bayani zai zo insha Allah sai dai magana akan ta'aziyya mai littafi ce a ta'aziyyatu ta'aziyya wato ban hakuri shi an ma'ana ta'aziyya ban hakuri ga 'yan uwan mamaci ya ce wato shira'u ta'aziyyatu mai mayyiti an shara'anta yin ta'aziyya ga 'yan uwan mamaci wato shari'a ta yarda da a yi wa 'yan uwan mamaci ta'aziyya a ba su haƙuri wato a yi kumfari da kalmomi na ban haƙuri domin su jure ma abin da ya faru za a yi wannan ta'aziyya ne bima ya zunnu annahu yusalli mai ta'aziyyan zai yi ta'aziyya da kalmomin da yake tsammani za su lallashi zuciyar yan uwan mamacin to zai amfani da waɗannan kalmomi din wato kalmomin da za su lallashi zuciyarsa wa ya kufu min uzunihim ya kuma kame ai ai amfani da abin da zai iya umfanar suwa wurin sa wato ‘yan uwan mamaci su kame min uzunihim daga bakin cikin da suke ciki wato ya zama na waɗannan kalmomi sun sauƙaƙa musu bakin cikin da suke ciki na rasuwar ɗan uwansu wa ya hun ala rida wa sabiri kuma waɗannan kalmomi za su za su zuwa ga yarda da haƙuri game da abin da ya same su ai su yarda da hukuncin Allah kuma su yi haƙuri da abin da ya faru an so su yi umfani da kalmomi mimma ya subutu anhu sallallahu alaihi wasallam na daga kalmomin da sun ka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya yi ta'aziyya to tun da ya yi ta'aziyya waɗanne kalmomi ne an ka kiranto gurinsa wanda yake yin ta'aziyya da su shi annabi sallallahu alaihi wasallam imana idan annabi zai yi ta'aziyya ga 'yan uwan mamaci yaya yake cewa waɗanne kalmomi ne yake faɗi na ta'aziyya ne to idan mutum ya san waɗannan kalmomin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗarsu a lokacin ta'aziyya to sai ya yi umfani da waɗannan kalmomin shi ma a wajen yi wa wasu ta'aziyya shi ya sace in kana ya alabuhu wa ya sa'adiruhu in ai ya zan shi mai yin ta'aziyyar ya san waɗannan kalmomi kuma ya hargace su suna nan cikin zuciyarsa bai manke su ba to sai ya yi umfani da su wurin yin ta'aziyya wa illa in kuwa a'a bai san su ba ko ya san su ya mance su ko ko a'a bai iya kawo su dama ba har da cewa yi ba ya dai karanta ne amma ko bai rike ba to fa bi ma ta yassara da min al-kalami to sai yayi ta'aziyar da abin da ya sauƙaƙa gare shi na daga magana alhassani mai kyawu alladi yi haƙiƙul garda magana wadda wasan za a tamma dai abin da aka buƙata a yi dama abin da aka buƙata shine a hankurtar da 'yan uwan mamaci sa'annan a faɗi kalmomin da zai rage musu jimamin da suke ciki inda an samu kalmomi waɗanda za su cimma wannan buƙatar to ko da ba haddace wancan da annabi yi ba to an kai umfani da masu kyawu to shi kenan wala yi halifu shara'in dai bai saba ma shari'a ba to kun ji abin da ake ce ma ta'aziyya da kuma yadda ake yin ta'aziyya ga misali kaɗan daga cikin kalmomin ta'aziyyar annabi sallallahu domin mai iya cewa ya haddace ya samu ya rika umfani da wannan a wajen yi wa mutane ta'aziyya an usama ibn zaidin qal كنا Sallallahu alaihi صلى الله عليه mun zamo wata rana. a gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi usama yana ba da labarin wata rana suna tare da manzo Allah a wani majalisi fa arsalat ilayhi ihda banatihi annabi yana da diya masu yin armi akwai wadda ake ce ma ruk'ayya sannan akwai wadda ake ce ma zainab sannan akwai wadda ake ce ma fatima ita ruƙayya tana armini da sayyidina usman dan affana ta su bayan ta haifa ah, masa waton biya wadda ake ce ma umama bayan ta rasu kuma sai manzon Allah ya sake harman masa da kanwata ita zai a rukayya ne wadda ake ce ma ummu kulsu wasu ce wato wadda aka nuni da ihida yi ana nuni rukayya ita ta aika ita ihda banati wato ɗaya daga cikin diyansa shi manzon Allah mata masu armi tad'u tana kiran shi manzon Allah da ya zo gidansu wato kubiru kuma tana ba shi labari ga saƙon da ta yi na aje a waɗa manzon Allah tana kiransa cikin haka tana ba shi labari anna sabiyan laha wani yaro nata ya ce sabiyan ko ibinan ko da la'anata filmauti yana cikin hali na magagen fitar rai da haka tana kiransa ya zo kenan kiran da ta yi masa sai ta ƙara ba da labari da dalilin da ya sa suka kiransa domin ya saurin zuwa domin tana ba shi labarin abin da take yanayin da take ciki na damuwa da bakin ciki na ga ɗansa nan yana magagin mutuwa ba haka manzon Allah ya zo ko akwai wani abin da manzon Allah zai wanda zai amfani yaro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wanga sako sai ya ce ma manzon da ta aiko irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fa murha bal tasbir wal tahtasib kuma inda take ka faɗa mata cewa fa Allah dama shi adda abin nan da ya karba ai abin nan da ya karba na rayuwar nan na danki dama na shi ne kaya ne na ya karba wala kuma a haɗa sannan abin nan da ya baiwa na shi ne wa kulla shayin inda hu bi ajalin musamma sannan dukkan komai a wurin Allah yana bisa ga ajali abin ambato ai kowane abu Allah ya yi masa ajali idan ajalin nan ya zo to abin nan zai ƙari daɗa ka ji daɗi ko ka ji daɗi ka yi kuka ko ka yi duk dai in lokacin nan ya yi kun ji kalmomin ta'aziyya wanda annabi ya aika kenan kana iya umfani da wannan kalma ga mamaci kamar munan muna faɗi iya guri dama rayuwar daga Allah take shi adda ita kuma shi ya karbi abidai da haka iya guri ba kun ga an ɗebo wani ɓangare na ta'aziyyar annabi sallallahu cewa kuma kullu shay'in hu bi ajalin musamman dukkan komai a wurin Allah yana bisa ga ajali abin ambato wanga shi ma muna faɗin haka? an gane ko kowa bai wuce iyaka sai kowa na bisa ga ajali ne ai abu ashe ka ga mafi yawancin mu nan don muna yin ta'aziyyan nan a bisa ga irin lafuzzan da annabi ya ta'aziyya domin ban hakuri da cewa eh hakuri dama Allah ne ya baka shi kuma Allah ya karbi abin ne shi ka baiwa shi ka karɓa ya haƙuri sannan ba mai wuce lokaci ne waɗannan lafuzza sun kama da lafuzzan da annabi sallallahu ya umfani da su ko ma'anar waɗannan lafuzza sannan ya ce ma wannan manzon na tafa murha ka koma ka hore ta wal tasbir ta yi haƙuri wal ta tasbir kuma ka nemi lada a wurin Allah to kun ga ashe ana cewa i haƙuri wani i haƙuri eh, ka nemi lada ga Allah ai wannan rashi da ka yi Allah shi ba ka lada to ashe ana amfani da waɗanga kalmomi a wajen hankurtattuwa to idan ka san waɗannan kalmomi ainihinsu to kana iya amfani da su a wurin yin ta'aziyya idan kuma kana iya ba da eh, kana iya faɗin kalmomi masu ma'anar irin wannan to kana iri abinda dai ake bukata ka faɗi kalmomi waɗanda za su saka haƙuri a cikin zuciyar wanda ya yi rashi da kuma ɗauke masa ko rage masa baƙin ciki da damuwar da yake ciki wannan shi an manufa abinda ake son a cimma Su baya ga wannan wayan bagi ijtinabu amrayn ya kamata a nisanci abubuwa guda biyu wa in tataba'an nasu alaihima ko da yake mutane suna ruguguwa akan aikata waɗannan abubuwa suna jerin gwanon aikatawa waɗannan abubuwa su ne kamar haka al'ishtima'u litta'aziyyati fi makanin khasin kaddani awil makabarati awil masjidi taro domin karɓar ta'aziyya a wani keɓantaccen wuri kamar gida ko a makabarta ko a masallaci duk waɗannan in dai za a keɓe ne a ce sai wurin za a karɓi ta'aziyya za a karɓi gaisuwa to wannan shari'a ba ta zo da wannan shari'a ba ta yi da wannan ba ba ta yi da a ce ai an keɓe an so ruwa kanofi an kawa a zauna domin ɗaya a rika zuwa yin ta'aziyya a keɓantaccen wani wuri ba sai ba da misali ce kamar a ce a haɗu gidan wani kaddari ke awil makabara ko ko a cikin makabarta a keɓe wurin awil masjidi ko ko masallaci a keɓe wurin ma'anar wannan kenan eh, ta'aziyya in ba wata maslaha an ka diba ba to idan an ka gama wacewa kai kowa ya kama gaban kai ne hatta shi wanda an ka wa A ai hatta yan uwan mamacin kowa kama gaba ne zai wajen lalurori ne to sai lalurar da ka iya bijirowa wanda shi abin da an ka sani to sai abin da ka iya bijirowa abin da ka iya bijirowa kuwa shi ne damuwan mutane da cewa za su yi maka ta'aziyya kuma ba sa'in za su isko ka ba to akan wannan lalura shi ka sa a zauna a zo ana karɓar gaisuwa domin wani yana son ya yi maka gaisuwa ya baka haƙuri ya ƙarfafi zuciyarka ya rage maka bakin ciki da maganganu da zai yi maka amma kuma ya bai san inda zai isko ka ba to shi yasa bisa ga wagga maslaha wagga maslaha ga to ita ka sa ake a zauna a karɓi yi karɓar gaisuwa domin sauƙaƙa wa mutane yawon neman ‘yan uwan mamaci su yi ta'aziyya wala Allah su isko shi gida gona ko kasuwa ko a masana'anta kai wanda yake ba san inda za su isko shi ba to wannan yana iya keɓe wuri ya zauna don wannan don wanga dalili amma in ba haka ba to ba a yadda a keɓe wuri ba a ce a yi ta'aziyya shi yasa idan an ka fita a makabarta wajen makabarta an ka yi mashi don uwan mamaci ta'aziyya kan hanyar makabarta zuwa gida ya isa ya isa shi kenan in an ga ne an kai mai ko baba ne ƙane ne kowa ne ko wani nasa an kai mashi ta'aziyya to wannan ya isa ba sai an sake tashi a tafi gida a koma zama a ce an zo ta'aziyya ko an zo karɓar gaisuwa ba bisa ga an riga an yi to wannan keɓe wuri makani khasi domin karɓar taziya kamar gida ko makabarta ko a masallaci to wannan shine abin da an ka shigo da shi wanda ba a san shi ba zamanin magabata na karanta tarihin usaiman lokacin da ya rasu ba mahaifi ne ya rasu dama an san shi da zama masallaci yana karatu yana kawo har da kai da an ka dawo kawai sai shige ya ci gaba da karatu ne wanda ya isko shi ne mai taziya ya karba mai shi ke ci gaba da karatu ne to wannan shine abinda wato an ka fi sani amma yadda mutane suke yi a yau na taruwa a gidan mamaci to wannan jaddadar da bakin ciki ne domin abin da shari'a ka so shine abu ya riga ya faru ya wuce shi kenan kowa ya kama gaban kai ne ya zan a abin bai faru ba shi wanda abin ya faru kai ne ya ta lalurori ne a buɗe shago a yi kaza a ta yi ana hada-hada wani ya isko shi wani a ce wani kadin da ya rasu ya rasu a Allah duk an shi Allah shi mai rana ko kuma a sai kai hakuri an yi rashi gashi gashi da sauransu wannan shine abin da an kafi sani a magabata ba a zauna ana ta karɓa ba sai dai wasu malumma na fiƙihu su yi maganganu a kan cewa na halaccin a zauna ɗin a karɓa na tsawon kwana uku da lalura ai bisa ga lalura in aka ce maka abu bisa lalura ba ana nuhin shari'a ta ce a yi wannan abin ba a'a lalura na gitta shari'a ta yi saukin a don ka fahimci wannan lalura da na ko yana yiwa wani ya taso kano abuja Legas, don ɗaya zo ya maka ta'aziyya ya koma wato yana zuwa kuma ta aka ce ai ba a san inda kai ba ka yi tafi da ko ka yi gona ko ka yi wani wuri sai zan ka dan wahasai shi yasa idan an ka ayyana misali irin kwana uku daga nan ba a koma wannan zama to zai sa duk wanda ya san cagarar da an kai wannan rasuwar to ya san iya wuce wannan lokacin iya zo bai gane ka gida zanne ba bai damuwa dan ya san cewa an riga an gama wannan zama shi sa malaman fiko sun ka da wannan bisa ga dalilai bibi maslaha ta rayuwa da sauƙaƙa wa al'umma ina fata an gane wannan da kyawu kenan a ce yadda aka ɗauka abun kikiki a kawa ruwa a birni a hayar ruwa a zo a kawa a kawo shimfiɗu a yi ana shirin zaman an gane ko to wannan duka ba ba ba shari'a ba ce shari'a ba ta yi da wannan ba hatta ma waɗanda abin ma bai ma sha'i su ba sai kawai su zo su zauna don wata maslaha ta ta duniya domin yanzu an ta gaisu ma bidan maslaha duniya ta yawa da ni da shugaba su ne mun taima wani ustazu ta'aziyya mata sai da tara su muna ne muna mun gama ta'aziyya muna waɗin dai maganganu aka sai ga wani ya taho ta'aziyya tare da mai kimara eh, ana katuna ku? yawa ana ana mai ta'aziyya ana ɗauka ana ana da kuminti ana waɗin gashi kuma ya zo wurin ta'aziyyar wani kaza kaza kaza ana ɗauka ka gani to kaga abin ya zan wani abu wani zai zo ya zauna ne domin kasancewa ya tausaya maka don ka sa cikin masoyanka in wani abu ya faru in wata bukata ta tashi tashi ka kama masa don ya san matsayinka a wata ma'aikata ko a wani abu ko a siyasa ku guda saboda haka yin wannan shi a karar da za ka yi mai na matsayin siyasa ku guda da shi zai ga masoya juna kuki kana so ne kana kauna sai ka yi kaza ka ga kusan ta'adiyyar yanzu ta zai irin haka an gane ya wani zai zo ya yi ta'aziyya din amma kuma sai ce bai sati don wani bai gane ba haka sai ya yi kokari wani din ne ya gane shi sannan ya tafiya ya tafiya sannan wasu wurare an buɗe littattafai waɗanda Eh, ya littafi wanda za ka zo ka sa hannu ka rubuta sunanka da date da lokacin da ka zo kai sayi kaga duk waɗannan abubuwa duk kullum in an ka sake hanyar shari'a an ka sassace kwarai kamar yadda waɗanda ke sassacewa har suna ɗaukan wasu masu da'awa da suna da tsanani to ba a son tsanani kan ya ƙetar iyaka to haka ba a son sassacewa ko ya ƙetar iyaka ana son komi a yi tsaka-tsaka in an ka sassace da wasu abubuwa an buɗe koha wasu abubuwa za su shigo da yawa ciki kamar da mawa gani yanzu an gane yawa za a ga wata ajiya wanda wuri ne na alhini misali ai wuri ne wanda mutum zai zo cikin kawaici ya zai wani kalmomi waɗanda za su sa ƙarfin zuciya ga wanda ya rashi na yi haƙuri amma kuma sai zan yau sai a yi ƙawa a yi zo ana dare-dare ana hirarraki wurin duk wannan dama ce wanda an ka ba su a bishiyar jawon ba ka dai wannan Malam ya ce abu na biyu shine ittighazu ahlil mai da'ama lidiyafatil waridina lil izar abu na biyu daga cikin ababen da an ka haddasa wanda mutane suke rigango wurin aikatawa shine ‘yan uwan mamacin wasan za su riƙa da huwa abinci domin baƙoncin waɗanda ke zuwa yin ta'aziyya ai domin yin liyafa ga waɗanda suke zuwa ta'aziyya ne za ka za ka ga nan gidan mamaci din an mai da gida a wa gidan buki a da za ga ana dawa abinci kala-kala musamman ma in ya zan mai hali ne ya rasu ko ya zan biya ne suna da hali ko yan uwa ne za a ga an yanka maraki ko raguna ko kaji gidan ya koma a wa gidan cin biki ana da dahe kala-kala da abubuwan sha daban-daban za a tanada a rika hitowa da su cikin gida ana kawa wannan ruhar da an ka kawa waton a bakin gidan da waɗannan da ake shingide suna karatun jarida wai an san gaisuwa suka yi a rika kawo musu wannan abinci idan mutum ya zo ya yi taziya sai a gwada mai kula can da abinci sai koma sai je ɗebi abincin ya koma gehe ya ci ya ci gaba da zama an ji in abincin ya ƙara kasa ya ƙara lodawa wani ya samu ma wurin da zai rika wannan yini ne ya samu inda zai ci maka sai kun duk waɗannan abubuwa duk bai halasta ba a yi su a shari'a E saboda akwai cutarwa abin munan gare mu yana da sauƙi ma in ka koma ga irin ƙasashen larabawa bid'a ta su ma ta wuce ma ka'ida su har ɗaukan wuri suka haya da yake suna da ƙaranci da kuncin wurare za ga an ɗauki wuri na musamman a kai kanofi da menene a daza wuta a yi abin ga a sa gulabluka a kewaye a bincikan sai irin wanda kaka so za ka ci kala-kala dokowa aka yi da mota ana kawowa ana ajiya masoya da kowa nan za a su ga waɗannan abubuwa duka sun wuce ƙa'ida sannan in nan ƙasar sakwato akwai damshi-damshi na da washe usman bin wanda ya bisa ga sunna ya zan wasu abubuwa ba su da tsanani in ka tafi kasashen da ba kwato ba irin kano da sauransu kaga irin ababen da aka yi sai kayi mamaki to ba dai ka ƙetara kasashen da ba najeriya ba irin su ghana ruha za a kawa musamman ruha wa ganin sai an yi wato an yi kwanaki ya zan kowane irin abu ana yi wurin nan hatta alfahasha da komi ana yi a yi kiɗi a yi komi da ka sani hmm. kuma duk wurin wai makoki na wurin zalura abin gana eh, eh, mutuwa an kai duk kuma kaga wannan in ka bi duk sassake wanda aka yi ne da buɗe kafa na yi to ai babu laifi hito ai ana iya abin ga dan haɗu a zauna saboda kaza duk shi kayi wanda daga nan wuce gona da iri aka yi ba za a tsaya ba akan yadda shari'a ta ci sai ga sannu sannu sannu sai a yawaitar da abin har abubuwa na sharri su shiga yanzu kai in an ce maka wurin sha'anin ta'aziyya za a mayar da wurin ana kibi ana tata kana yarda ba ka yarda amma ana yi ne ana yi za a yi haka in yana da kuɗi ma za a daɗe ana yi ana iya wuce a sati guda ɗin nan a sai a tashar oliya wurin an gane in mai kuɗi ne mai hali diya ne na wani wuri in ɗane ya dawo daga Turai ko daga wani wuri sai wannan bikin ya ƙara jaddada a ce ai wani ya dawo ɗane da ke wuri kaza ya tsawo shanu kaza ɗafin maraki kaza za a yanki za a yi kaza za a yi kaza ya kawo na da kasan dai iyamurai na yi wajen kashe kuɗi wajen turkuɗe mamacinsu da asawaka to shine mala yake cewa wato wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda abbaki a cikin musulunci ba a san da su ba ittihazu mai yi ta'ama wato yan uwan abin gari kwan yan uwan mamaci abinci wato na yin abinci liyafati domin liyafa na alwaridi na lil'iza ga waɗanda suke zuwa domin yin ta'afiya din wa zalika wannan kuwa li hadisi domin hadisin jariri dan abdullahi al-bajali radiyallahu anhu shi wannan sahabi jariri dan abdullahi al-bajali yace kunna na al-istima'a ila alil mayyiti Wasani a wa sani'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha hmm? minan niyaha yace mun zamo yace mun zamo suwa kenan sahabbai mun zamanto muna ɗaukar taron da ake yi wurin 'yan uwan mamaci wato a gidan mamaci wa sani'ati ta'ami da kuma yin abinci da ake yi ba da dafni bayan an gama turbuɗe shi a dawo gida a taru gida ne a yi abinci domin zan muna ɗaukar yin haka minan niyaha wato daga cikin abin nan da annabi ya ana wato niyaha shine makoki kukan mutuwa wato shine bayyanar da ma'asinu na shi mamacin shi ake ce mani ya a kukan mutuwa wanda na sallallahu ya tsine ma masu yi cikin muna ɗaukan yin haka ɗin muna ba shi wannan hukunci na cewa wanda ya haka nan ya yi niyaha wato ya yi makoki ya yi kukan mutuwa da abinda annabi ya hana wa innama sunna abinda an ka sani kawai sunna game da wannan lamari na wanda an matamma an yi sinawa akariba ulmayiti ‘yan uwan mamacin su an ka nema an gane wa jiranu da makota dai na su yi tsa'aman su yi abinci li'alil mayiti ga su ‘yan uwan mamacin ai abinda an ka sani wanda shari'a ta sani kuma ya tabbata a shari'a shine ‘yan uwan mamaki eh, su aka so su yi abinci domin su kai ma mata da ɗiyanci mamacin a wannan rana an gane haka ma makota su ma an ba su damar in sun kai abinci a ɗiba a kai ma iyalin wani wanda an kawo rasuwa wanda ya rasu ‘yan uwa ne yara ne da mata ne a kai musu abincin an gane tsa'aman abinci shi bi'ahum ba na banna ba a wanda zai kwadda su wannan kuwa domin annabi sallallahu ya ce a lokacin da an ka kashe ja'far da abu ɗalibi a gazwatul mu'tad wanda annabi ya tura su lokacin da ja'far ya rasu annabi sai ya ce ma ‘yan uwansa ko ‘yan uwan Jafar. isna'u li ali ba Amani. ku dafa ma iyalai famili na Jafar wanda ya rasu ku dafa musu abinci ai ku yi masu abinci ku ‘yan masu Ba kada a amrun amurin lalle al'amari ya shiguluhun wanda zai ɗauke masu hankali a ta'um ya zo masu ai labari don shi ja'afar labarin mutuwar ya zo ma iyali ne ya zo ma madina ya zo ma anisalar sallar ba nan ya rasu gida tare da eh, eh, hannun iyalinsa ba a wurin yaƙi ya rasu sai labarin mutuwar ta zo masu to kaga wanga labari zai ɗauke masu hankali daga babarin tunanin komai a ɗauko a ɗebo tsaba a yi abinci a yi mai dubba wannan dubbe cikin rayuwar tsoron tunane da kuka da shiga cikin yanayin abin ga ya waru gare su shi a cikin shi a gare su da haka ake su ka bukata a yi masu abinci domin ba su da tunani da juriyar da za su je su yi abinci ranar ƙunga ne wannan au ko kuma ya ce tahun ma yashghaluhum abin da zai shagalantar da su ya ɗauke musu hankali ya zo masu kun ga ashe kenan ga asali abin da aka so ‘yan uwan mamakin ba su za su yi abinci su kawo ba a'a su abinci ma za a yi a ba su amma ko ba na fariya ba abinci za a yi a ba su domin tausaya musu na abin da zai ɗauke masu hankali rannan da aza tukunya abinci ya zo masu kuma mun sani wannan sau da yawa gida za a ce mai gidan ko wani muhimmi ya rasu wannan gidan za ka ga matan gida da sauran barori da kuka da ɗauka abubuwa na alhini ya sa ma sun yi batun su je su yi batun girki to kaga sai a yi musu abinci a ba su to shi abin da an ka sani ga shari'a amma yau sai an ka yi akasin haka an yi sun kuyi ya zan su ne ka dahuwa abincin ma suna kawo ma wasu nan waje wai masu karɓar gaisuwa wanda babu shi a shari'a kuma insha Allah nan za mu aji da karatunmu a yau dangane da abin da ya shafi ta'aziyya da kuma abubuwa guda biyu wanda malami ya kawo waɗanda ya wajaba in ji malami a nisance su ko da yake mutane wato suna ruguguwa aikatawa amma kuma malam ya ba da shawara a nisance su wato shine abubuwan da ake wajen ta'aziyya keɓe wuri a zauna sannan da kuma yin abinci domin masu zuwa suna kawo ta'aziyya din ku tarar da abinci su ci nan za mu ajiye insha Allah abin da ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure ya faru Allah shi yafi mana wa alaikum salam eh to da yake bayani bai zo wanda ya bayanin cewa a yi tsaye musu abinci har kwana uku ko ƙayyade cewa ga lokacin da za a yi musu abincin bayani